Sojojin Najeriya sun ce sun yi fata-fata da jagororin ‘yan bindiga. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shi ne ku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment. Masana tsaro a Najeriya sun ce akwai yiwuwar samun sauƙi kan matsalar tsaro da arewacin ƙasar ke fuskanta. bayan kisan wasu jagororin 'yan bindiga da sojoji suka tabbatar da yi. A jiya Alhamis ne dai hedkwatar tsaron Najeriya ta saki sunayen wasu manyan hatsabiban 'yan bindiga sha ɗaya da dakarunta suka kashe bayan jimawa ana farautar su ruwa a jallo. Wani ɗan jarida kuma masani kan ƙungiyoyin 'yan fashin daji a Najeriya ya ce tabbas wannan labari ne mai ƙarfafa gwiwa. Munir Firagirge, ya shaidawa muryar Arewa Hausa TV cewa da zarar an ce an kashe jagoran ‘yan bindiga ko ''Kacalla'' kamar yadda aka fi kiransu, to hakan raunana karsashin sauran ‘yan ƙungiyar yake yi. Abin kashi biyu ne, akwai ɓangaren ‘yan Boko Haram, cikin kwamandojin da aka kashe akwai Abu Bilal da aka fi sani da Alfurkan, wanda shi ke jagorantar ɓangaren Boko Haram. sai kuma ɓangaren 'yan bindiga wato ɓarayin daji da suka addabi arewa maso yammacin Najeriya. Akwai Haruna Isiya da aka fi sani da Baderi, akwai Damina da Alhaji Kacalla Dayi da Kacalla Idi na Maidaro, akwai Kacalla Kabiru mai laƙabin Doka har da Kacalla Azara'ilu na wajen Farin Ruwa da Kacalla Baleju da Alhaji Baldu in ji Munir. Munir ya ƙara da cewa waɗannan ‘yan bindiga suna da haɗarin gaske, kamar talla damuna, dama shi a dajin Koli a yankin ɗan-gulbi a masarautar Ɗan Sadau da ke ƙaramar hukumar Maru a jihar Zamfara. ya yi ƙaurin suna wajen garkuwa da mutane a yankin da wasu ƙananan hukumomin jihar har da wani yanki a jihar Kaduna da Neja da Abuja. ya kasan kama mutane ya bar su cikin azaba babu abinci har sai sun mutu. Ya ƙara da cewa 'dan bindiga Baderu matashi ne yana kuma cikin dabar da suke yawan kai hari da satar mutane a hanyar Abuja, hatta hare-haren da aka dinga kaiwa a kwanakin baya a wasu yankunan babban birnin tarayya Abuja yana daga cikin masu kitsa shi. A ƙarshe Munir ya ce za a sami sauƙin kai hare-hare da satar mutane domin neman kuɗin fansa sakamakon kashe waɗannan jagororin 'yan bindigar, musamman yankunan da suka fito, inda idan aka kashe Kacalla to fa an karya lagon wannan ƙungiya, an toshe ɓarnar shigo da makamai ko kayan aikin da 'yan fashin daji ne daman yake samar da su, ƙarshe dole gayyar ta watse, kai ko da Kai ko da an naɗa wani sabon shugaba, da wuya ya yi suna ko samun haɗin kan sauran 'yan ƙungiya. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment.